kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya tsare gaba muna ƙara kira ga jama'a a ci gaba da tsayawa wajen kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da albaiti eh, da tsayawa akan usulun nan na aqidu na ahlus sunna wal jama'a kuma malamai su ci gaba da sauke wannan nauyi da suka dauka kuma a zauna lafiya ehm, a bar hukumomi eh, su ɗauki matakan da ya kamata su ɗauka akan dukkan irin wannan da fatan cewa kowa zai tsaya ya abin da ya kamata yi Allah ya tsare mu Allah ya kare mana addinin mu da imaninmu mu Allah ya kare mana kaunar ah, mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waliyan Allah da bayansa. Allah ci gaba da haɗin kan al'umma idan akwai wani abu da muka gane a nan shine cewar abubuwan da suka rarraba ƙungiyoyin nan ko tawa'if na al-sunna kaɗan ne akan abin da suka haɗa abubuwan suka muka da tawakai ƙur'anin mu ɗaya manzan mu ɗaya masallacin mu ɗaya sallolin mu cara muke azumin mu cara muke hajji mu cara muke mun yadda da zakkan sannan mutanen da muke jagoranta suna nan suna da juna suna rayu da juna suna aiki da juna kuma abubuwan suka dame su duka ɗaya da yunwan nan da talaucin nan da sadar kayan nan da um, rashin kwanciyar hankalin nan harkar tsaron nan dukkaninsu al'umma sun yi mu musharka ciki ka haɗin kan malamai da haɗin kan shugabanni alkhairin da ke ciki yana da yawa saka dan Allah wa'annan kananan wurare da aka samu sabani wanda ba a kanmu aka fara ba kuma ba za a kare ba kada su raba kanmu yadda aka haɗa kai ah, muka ga malamai wannan tijjaniya wannan salafiya wannan kajiriya wannan izala suka haɗu akan wannan abin da ya taso mana gabaki daya to mu haɗa kai gaba ɗaya ba sai an tashi rigima ba mu haɗa kai gaba ɗaya a wajen maslahar al'umma abubuwan suka shafi eh, zamantakewa harkar yaranmu harkar ilimi harkar mata harkar saki harkar eh, bara harkar rashin ilimi harkar ciwon lafiya ya kamata malamai mu haɗa kanmu gaba ɗaya mu duba abubuwan sai mun samu abu guda ɗari wanda dukkaninmu babu wanda yake da safari a kai kafa guda ɗaya wanda ake da sabani kada wannan guda ɗaya ya hana wannan haɗin kai mun ga amfanin haɗin kai kuma muna fata Allah subhanahu ya ci gaba da haɗa kanmu ya ci gaba da haɗa kan al'umma eh, da musulmi da kuma kasar nan gabaki ɗaya ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kaɗai wani fitina a cikin mu da rayuwarmu um, wannan shi ne abin da zan faɗa ba zan tsawaita magana ba kowa ya ga abin da aka yi jiya kowa ya ga uh, uh, uh, sakamakon eh, abin da aka ta cewa a zo a yi kuma kowa alƙalin kansa ne sai mutane su kansu eh, hukunci Allah ubangiji ya shirye mu gaba ɗaya yan eh, uwanmu waɗanda suka ɗauki wani hanyar ta kauce ana ka shirye su idan masu shirya ne idan ba masu shirya ne Allah ubangiji ya mana maganin su ban ɗaki Allah ya mata lafiya magabatan mu Allah ji kansu gabaki ɗaya misalaci goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam